sha biyar da watan mali miladiyar annabi sallallahu alaihi da ashirin da biyar da ya kuma ya yi a daidai wannan lokaci da muke tafiyar alƙali mai girma wanda littafi da albarka na alƙali kuma mun kwana a aya ta ɗari biyu da talatin da uku a tura mai albarka da kuma za mu tashi farkon aya ta ɗari da talatin da hudu a cikin wannan aya ne mai albarka a wannan sura mai albarka surun bakara kamar da na faɗa kusan sati ɗaya da wani abu da kauce mun tattauna kan abu da shafi aure sannan muka zo muka yi magana a kan zamantakewar ta sannan muka tafi muka tattauna a kan abu da shafi take da kuma haƙoƙin da suka rataye da kuma yadda ake yin da take da kuma tsare-tsaren da shirya a yi a kan mutum da an yi aure an yi saki an yi haihuwa da haƙƙin na bayar wani da mahaifi mahaifiyarsa yaya za ta yi kula da shi kuma wane ne yake da responsibility na ɗaukar nauyin wannan da bayar wani baban da babu shi wannan mutum da ta da ta fayyace da da abawa a ba da haƙƙin kowa da cikin wannan iyaye guda biyu kowa da kowa abin da za mu a kansa magana ce akan mutuwa ita dai an yi rayuwar rauni babu shi kafin mu dole mu babu makawa a kama ta zama dole shi suna wani kawar da dole shi dole babu makawa sai a da aka za a mene ne dangane da rasuwar da kuma yaya masu za ku ji a ayar ba a maganar ba za ku mutu ba mata ba mata ku mutu ba mata ba da za a gari ne za ka ga maza mazaje ke zuwa suna barin mata ne a mafi yawan mutu mafi yawan family din da sai ka mai gidan ne baya sai ma ta guda hudu ko guda uku ko guda biyu ko kuma kwara haitar sai a ce mai gidan yaro daga ya ce ni mutu a irin wannan yana faruwa sakamakon kasancewar mazan a mafi yawan lokaci su suke fara zuwa kafin mata su halar akali ba zan ka za ka tashi raro ce kun duk ne da wahala mutum ya wuri tsare wanda aka yi zo shekarar ta da wahala yan kaɗan ne suke auren matan su yi gidi ya auro da ake mai shi kaɗan ne suke faruwa ba su da mata mu da amma dai ana yi wanda ya auri mata aure majorin na maganar aure miji yana girma matan da yake aura da wasu shekaru waɗanda a yi shirya ba a tafi ne ya sun hannu da shi ta a wannan ayar Allah ba su cikin magana a kan da tsoro ba Allah ta lafi wani bi da yi ba ko na أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بالمعروف والله بما تعملون خبير نعم الله بدأ بالجزء والذين يتوفون منكم kuma da waɗanda suke rasuwa a cikin yutawaffauna bi ma'ana yarmutuna wa yuqbiruna mutanen da suke rasuwa suke mutuwa a yi rayuwarsu Allah ala ya tawaffal al-mu'mina mawta Allah ba da cikin sarki shine wanda yake amsar rayuwar bayan sa lokacin da suka mutu da zaga kenan ki tawaffal bi ma'ana ya mutu ya kubuduna arwaha wanda aka aiki rayuwar aka cire ran daga cikin zirgin wa asul tawaffa ita kalmar tawaffa ko tawaffi asalinta an an awata an abu shay'i wafiyan kamiya shine an san abu cikakken shi idan an zo daukar wata ba ana bada rabi bane a alfirin ana daukar sa ne dungurungun daga gangar jikinsa an dauke ran duka ta mutu gaba ɗayansa wannan shi ne tawaffa daga asalin kalmar dauke abu ne gaba ɗaya fa amma ta kafali tawaffa عمره ويصبح wanda biyu ya mutu to ai gaba ɗaya ya cika shekarunsa muka daga nan ba a ƙara girga su kuma shekaru sai da ce shekar shekara kuma da mutu amma ba a cikin shekaru shi da za a girga na rayuwa saboda yana wani ku kuma an ce shi ya cika domin bawa bai mutuwa sai ya ne an ta samu duk arzikin da Allah ya rubuta ba za ka mutu ka cinye ba za ka karya wajen jima'a. karfe wata wani tashi tashi har arzikin da Allah ya yi maka sai ka ga wani shi kafin ka bar duniya babu wani wanda ya isa ya hana arzikin da Allah ya kaddara ka ne zo gare ka babu ba wani mai ga tobin kima babu saboda ka karfe ɗauki hankalinka ka da shi wurin neman arziki ya tabbata cewa arzikin kowane ɗaya daga cikinmu yana neman shi ne da kai kike neman arziki arziki ku yana neman sa fiye da yadda kai kake neman neman neman aiki neman juna kuke kai da arziki shi ya sa malamai suka ce Allah ba da kuka sarki ya ce ma idan nan ya yi mai ya yi tsanani to sai da sallar ta sai da hijira wataƙila ba ka sani ba nan ka zuba da ka kai a kan su ya arziki kana kan shekara ta guda yana sun ba shi ruwan sarki ba shi ruwan ba shi kawo ba shi ruwan sarki ba shi unguwar bacci yana ta a kan aski ga kai ka kuma bacci ya bacci sai kuma kana kan ki suna ba ta shayi tawa ta yi ba ta ba ka filin bugu ko ba ba ba ta kwanariya kana ta yawo tana kwalomiya kan tarin kasuwannin da ke cikin birnin a daidai lokacin da arziki ba kuma yana can ainihin kaduna yana ta wa neman ka ga ba da kwanu ne ga sai ka ji ne sai ka shagula saboda ka idan al'amura suka yi rinsi a suka yi kabari sai ka tsira sai ka koma kaduna da wani dalili ya mai da kai kaduna kawai tana shawo kuna ungobarci sai ta yi mace zai ko a ne kasa sai ka ji ana cewa nan kuma zai tare da shi wallahi ta abin sai da aka kai sai wasu lalata sai kawai daga sanda a nan ka ga daga zo shi sun anya ba sa ka ake ba anya ta ba anya ta sai ka ji ana ta gaye gaye ana liƙa ba an ta gane arzikin sarki ka ne Allah ya haɗa shi hausa suke da sai Allah ke yi mutum da zarin ya zo da arziki kana tafiya sai ana kana yadda arziki zai zo cikin lokacin karfe da ba ga yadda kike neman arziki haka arziki ke neman ka ga haka ba za ka mutu sai ka tafi arziki kowane mutum bai gwada duniya sai ya cinye arziki shi kaf ya za a yi da wanda ba su kasa gida da wanda ba su ƙetare arzikin inda sauran rayuwar sai a sa cuta jikinka ba kawaye gari da lafiya ba. dan uwanka ku kewaye ka jin jiki ya lullube ka masu jinya na ta kuka ga mutum ya ta harka sai wani jiki ba lokacin da yake da maka jiki ta same shi ba ka kai ta rafi da wani duka sai masa ko kuwa kan wani sai idan kana da sauran shekara ɗaya a duniya da Allah ya kaddara ba ka yi a adalin da ya nemo maka da kulle adalin kisa saboda ta ajalin ke shekara da da rabi kai kuma arzikin da Allah ya nuna maka na abincin da za ka ci wata shi da ya rage budget ɗinka na wata shi da ne ba kuma kana da sauran wata goma shan sai a sa ka da rabi sai Allah ka mana shi ne menene hikimar rashin lafiya da ai minimizing da shi abinci a takaice ba ta abincin naka wannan abincin wata shi da ake sanya kai shekara ɗaya sai a sa ma rashin lafiya yan uwan su kewaye kawar da ba lafiya jin jiki ya zai ta sai an yi da gaske kuma maka shafo ko gungura daya wanda da lafiyar kalau ko da safa a sake ma ko da shayi da madara ga mutumi ga wani rikon sinki breki da safe ga rufin falgon bota da safe ta halarta biredi da bota ga madara ta bine gwangwani guda ga ruwa ga tuga ga wane ne shayi ya yi tsoro kai da ga tsoro da kuma kuma ga kuma fanka na buga ga kowa ta ka gefe tana cewa mai gida na fata na gaba da haka kuma da rana za a zo a dafa abinci a yi ma wani ƙatar zuci ba ya wani ko kamar dutsen ba. daga tsakanin kwanan da inda farko abincin ya fara sai an taga hannu sannan ga wata iskoliyar nama a tura ba da kasuwar yanka ta nama ga wani turbi a jikin shi ko gari ga kuma wasu ganyen kayan ta je kan da amma ba dumi ba za ki wani labarai ya ji kai ma yanke babu yake a cikin yake yanka tana tibula tana zuba wa shinkafar nan tana rubuta wannan kone da aka tana amsa ya cikin baki tana gangara ba su su a kuma ne gomo na tada wannan kule guda sannan ga wani kokoro mai sanyi sannan ga wani ruwa kuma sola ɗinka guda a gefe guda mai sanyi a tora shi tora wannan wannan maganar ranar ne dare da yi kuma ga wannan ƙatuwar marmarin tuwo in ba zai zama tuwon dawa ko tuwon masara ko tuwon gero ko tuwon shinkafa haka za ka tada shi a yi ni ka ci rabin ka kusan cin kiyar sai ka rage a yi ni kula to Allah madaukakin sarki kuma ya kaddara wannan abincin na ka na na six months ya rage in har da barka kana cin wannan toliyar a wata shida abinci zai gare kuma ga rayuwa can tana da sauran numfashin da akwai bukatar abinci a ciki ya ga saba da lafiya a yi ta fama da kai a kawo shi ka ba ta shi lokaci kana kawo da kai ana daure daure don Allah sai ba sai ba za ka ci amma da ta ake ba za ka ya'ya da jikoki an zo an samu sai ba ka ci abinci babu jin daɗin ba ka ci ban jin daɗin abincin da ni ba mu ba su jin daɗi mai kiwa kibo bai jin daɗin abincin gani ba duniya da ke ba jiya don ba ta mutum da ke tsaye je yau kuma gashi shi a kwance sai an shi ita zaune ke tadawa kai jiya a shekaran jiya to yau kuma shi ne kwancen zaune ta ke tada shi to ake ma a gaishe a zaune tada gara abincinsa na wata shida na haka zai ci kaɗan har shekara guda ran da ya yi totalin ƙarshe sannan kuma sai Allah ɗauki da nan saboda ne ba sau ba yi ba in sau ba arzikin sayarsa saboda da duk da ya cinye arzikin kaf sai na sai sun fara ɗin ke sai dai da ana kuka ya magana ta ƙari arzikin da ya gode shi ya cinye arzikin ya ya sai dai ka bar masu da gidan a ma maka gadon tangaye a bar maka gadon kuli a bar maka yan sani ba wanda ke a maka da kuma a raba dukiyar kuma in Allah ya so suna cikin talaka ya bari su kuma dukiyar ta kare kuma da wuce mutane nawa ne aka bar maka gadon gidaje ba ba wanda suke zaune ba wanda ya gada bayan wanda yake zaune ya wuce a kirga a sabiyin ya sun hannu ga filaye mata mata wanda duk ba bai shi bar gado sannan ga kuɗi masu sauri a ta sai dai ya ji an bai talfa ɗin ya ba na mutuwar baban su ne haka waɗannan kuɗin za su gane gidajen su fila filayen su gane ya koma gidan da yake zaune ma ya sai da ya kuma biya haya kuɗin cikin kuɗin gidan da ya sai da kuma ya biya haya gida. aka dai zauna shekara kaya kudin haya sun dare kudin sun da sai dai kuma yana rage sai ka tana ta baban ne bai wuri da shi ne kaza babu don Allah da shi ke yanzu kuma ya sha wani zai yana azuka wanda sai baka yi zaka arziki Allah da shi ne za ka ka ba ta lokaci ko ne tara ma yaya arziki kar ka ba ta lokaci ko ne zaka sai yayi kuɗi Allah ne ke yin da kuni ba uwa ke yi ina ba ta ku saboda ka Allah ba ku sai sarki shine ya tawakkal يتوفى بمعنى عقل التوفي أخذ الشيء واسيا كاملا فمن مات فقد استوفى عمره هو وانت بي يرسو شو كيف فكرة فاتعلي أشي فلوس سنتك عنه كيف فضلاتك يأتي بالفعل هذا كتب من يمن يمع لبلوم الله في أبو سعادة يكي سوا أي تنك بضع أرواحهم بالموت والذين يتوصون waɗanda suke mutuwa su ne mutanen da aka aishi rayuwar su sakamakon mutuwa su ne fa inda tawafi huwa al-qabr abin da ake ce ma at-tawafi shine al-qabr karba ran da ke cin jikin da an karba ya bi ya karba mu ai ba ta san ina ra kai ba Ba babu wanda zai yi maka ga inda rai yake a gaban cikin adam yayi lokacin dumurin da rai yake babu in ta ce rai yana a kai ne mutum da ne aka fashe kan kuma suka gaba da rayuwar kwanu in ka ce da yana a jiki ne gangar jiki mutum nawa aka fasa ciki har sai an tallabe sa a ajiya da ke kuma ciwo da rayuwa in ka ce da yana a hannu ne mutum nawa aka dace hannu aka dace hannu ina ba ta mutu su ka ga kira rayuwar da wani ne sun yi shi ka dai sai na rai yake lokacin da dare a cikin mutum aka ne a ce shi da ya sani shi ne ke karɓar abin da shi ya faɗa mata ko shi zai karɓar abin a lokacin da ya so kuma hana wata to ta dole ma barazanar zai kashe ka shirme yake yi kar ka taɓa sauraron shi dan Allah ta'ala ya ga maka Allah ya tawakkal lakum Allah shi ne wanda yake kashe rai ba wani mutum Allah shi ne yake yi jiki. ba wani ba su wanda ya bayar da zai ke kai ka da lokacin ka wani sauraron shi ba abin da zai yi ba abin da zai yi mata abin da Allah ya so ne yake faruwa shi shine yake wanzuwa idan Allah da ya ƙara da rayuwar ba da yi miki ba sai ka sha abin mutuwa ka rayu shi sa za ka ga wani mayu da aka yi mutu mayu kawai wani ya kira rai mayu daga daga sai kasa sai lafiya cikin amma akwai wanda an ke shi hada bariya kuma ya fi wani rayuwa akwai wanda an harbe shi da bindiga kuma ya fi wani rayuwa a shi rayuwar hannuwa ne annan Allah subhanahu wa ta'ala yuqalu tawakkiyan mali aiko gida idan an aike ma dukiya zai kace dukiya tabu saboda yanzu ka da kositi a je da shekar je kana da yanzu da yanzu sun kare ya kace dukiya harshen larabci karewar abu yana ɗaukar kalmar tofiya al'imamu sakharuddin razi yake cewa tuwufiya fulan wa tuwufa idabata. wani ana cewa ya rasu a kira shi da sunan ya rasu ne idan ya mutu ashe ba mutu da ke cewa rasuwa da a ce mutu a zuwa mutu ita kalmar mutu a larabci ce rasuwar kuma hauka ce saboda ka idan mutum ya mutu to da larabci ke faɗi amma in ka ce ya rasu da wata ka saboda saboda don ma ce da larabawa ita ce mutuwa shi ka rasuwa ma ce da hausa an rasa shi abinda aka rasa ba mutu daga rasuwa ne daga rashi ne aka samu rasuwa mun rasawa ne kenan ya zai yasa sai ka ji an ce wai ai babu ladabi ka ce annabi ya mutu wanda dai a ce ya yi fati to fati da almun da rasuwa da abu da yi imata ce ya yi fati ta hannu da ya in ka ce ya mutu kana da ya yi fati in ka ce ya yi wafati kana nufin ya rusu wanda ya rasu shi ne ya yi fati kuma shi ne ya mutu kalma ɗaya ce ake ta jujjuya ta synonyms ne kalma ɗaya ce amma tana da ma'ana a menene ah, a kalma ce guda ɗaya ce ma'ana ce guda ɗaya amma take da sunaye daban daban suna ne different meaning different pronunciation a wurin furucin ne aka ce tufiya mata rasu furucin ne ya bambanta amma ma'ana ɗaya ce shi ne wani da ya babu shi saboda haka daga cewa da yaro daga cewa da ya yi wa baki da ka ce wani ya mutu da abu da kake mutu duk abu da kake mutu wannan haka al-imam Fakhruddin Arrazi yake isharar zuwa gare shi yake dufiya ai kana ma'anahu qubida wahid aw qubida ahaduhum an ɗauki ran ɗaya daga cikin mutane da ake A yi mata wa ya zaru na yanzuruna Ya zaru kalmar ya zaru na ayyatu kuna Waɗanda suka rasu daga cikin ku kuma suka bar shine ya zaru na azwaja suka bar matan aure ya rabu ya bar matansa ya rabu ya ya rabu ya bar matansa ya zaru na azwaja ay yatruku na azwaja sun rasu sun bar matayen da rai shi kuma ya tafi rabbi wa man khalaqtu wahida cewa zarni akwai da Allah ta'ala ce zarni wa man khalaqtu wahida zarni barni kaleni ya zaru da kin ai utrufi zarni wa man khalaqtu wahidan barni da wanda na halice shi ne kadai ni ne zan mashi tsari zan gudanar da rayuwarsa kaga zarni yazruna bi ma'ana yatruku wa yazruna azwajan ay yatrukuna azwajan abinda bai kara fito mana da ma'anar zarni bi ma'ana da zar ku kyale zarni kyale ni barni wa man khalaqtu wahidan da wanda na halitta ni kadai subhanahu wa Allah ta'ala zai yi azwajan mata menene azwajan ai al azwaj huna an nisa matan da aka mutu aka bar su a isma ta aure domin su laraba ba su kira suna namiji da suna ainihin a zauj matar ma suna kiyarta da suna zauj da tallafu miji a ce mai zauj matar ma zauj a larabci sai da ce zauji miji ta hu matarsa zauj zauj miji miji wa ya na tsaruna da suka bar mata matayensu na aure ya na. Allah ta'ala ce za ku zauna ya na bi ma'ana na. za ku zauna zaman jiran lokacin idda fi anfusihinna da kawunan su arba'ata ashhurin wa ashra wata goma sha hudu a wata hudu abuwan da kwana goma arba'ata ashhur wata hudu da kwana goma wanda duk matarsa ta rasu ko mijinta ya rasu idan mata ta rasu mijiyar ta gaba amma idan mijiyar ba saboda shi ne yi masa idda za ta yi masa macen da za ta yi mamiji ta ta kaba adadin lokacin kwanakin da za ta zauna a matsayin ta kaba shi ne wata hudu da kwana goma wata hudu da kwana goma za a lissafa wata hudu da kwana goma cikin kwanaki da ainihin wannan mai gida ya rasu ya barta a cikin su za ta zauna tana jiran dafin karewar idda shi ne tarabbarsa bi ma'ana yantabibna arba'ata ashhurin wa ashirin Allah ta'ala don a cikin ma'anar kalmar a tarabba su a cikin alkurani shi ne jiran da zaman jiran wani ijiza ya Allah ta'ala ce fata rabba su a tsaye a ce zuwa fi lamu fata rabba su kuma ba dai kuna ganin cewa ku dukiya da yaya da kaza da kaza da kaza shi abinda kuka fifita a kan Allah ba su fata rabba fata rabba ku jira ku gani tunda kun da duniya kun da abin da ke cikinta kun ɗaukaka al'amarin ta fiye da al'amarin Allah da addini babu ganin kimar addini bal kuna ganin addini ba a matsayin an tsananta an takura a bar ku kawar ku sheƙe a yau a bar ku kawar ku ci abin da nan mai ake cewa ku ci duniyar ku da tsinke ku ci karen ku babu babbaka shi ko an ba babbaki ba a ci amma ku zo ku ke ku ci babu babbaka ku ci gare gaba ɗayan shi da gashi ba ku damu ba ko ku kula da cewa wannan shi ai asalin karan ba ba halin ba ne mun ƙi yin la'akari da cewa duniyar ba gidan zama ba ce babu da zo duniya ya zauna da a ce duniya tana zama ma wani dan adam wallahi la kana rasulullahi hayya da baqiya da annabi na nan raye law kanat ad-dunya tadum li wahid da wannan duniyar na dawoma ma wani mutum a ce gawa ne yana nan la kana rasulullahi hayya da annabin Allah na nan rayuwar dan babu wanda Allah ya kuma masa ba a taba mutum mai kima da daraja da matsayin irin nashi mutum da aka yi fara halitta babu kasar da ta dauki sawun wani mutum ya bar sawun shi ne da takariyar sawun Allah ba a bai yi ba babu wani hanci da ya furta numfashi mai kima da daraja irin hanci babu bakin da ya furta kalma mai kima don da irin na manzon Allah babu gado da ya dauki gantsi dauki mutum da daraja da kima irin gadon manzon Allah da ya gina ya kwanta a kansa amma yau ina manzon Allah yake ta tafa tana karkashin ta fara ba shi wannan na baka hasken cewa manzon Allah da zo duniya don a duniya ba yi da don a zo na ba duniya ba wani zama ba da ka karkaru ne ya kai don uwa kai jama fuskar neman duniya kai ta san kimar neman duniya wai kai dole sai ka samu duniya ita Allah na ba ta gwamnati ya zo ne yau ɗin duniya liman shi wani man la yushin Allah na ba da duniya ga wanda yake so kuma ya ba ma wanda bai so ya ba wanda yake so ya ba wanda bai so kuma da ba wata ba wanda bai so bai muhimmanci wannan duniyar kimar ta a wurin Allah ba ta kai ko kuke tsoro darajar sa wurin Allah ba ta kai ku kuke tsaro ba sauro naka da kake bugewa an gani ku kai shi kama yake ki baka san mata ma ke ba amma kun kuke shi ya duniya nan daraja manzo Allah ya ce a duniya mal'una wa mal'unun ma fiha illa al-alim wal muta'allim duniyan nan ni niya ce kwasasshiyar albarka ce Abinda ke cikin ta ma an kwashe ne albarka sai dai ɗalibai ilimi da malamansu su da kadai suke da albarka ɗalibai da malamai suka ba babu imani a rasu amma duk wanda ba cikin wannan yake ba to ya shiga uku ya lalace da isa abdul dinar da isa abdul dirham da isa abdul khabila da isa wanda ga sha bai da shiga falan da sha ya shiga uku ya lalace Allah ya hada shi da matsalolin rayuwa ya kasa samun mafita wanda duniya kawai tana gaba bai da hidima ta duniya fa'ida shi kan duniya rigimar shi dan me za a ce a gyara duniya a bi duniya a hankali ya shi ne san wannan zai don me za a ce a bai don me za a hana don me za a ce ka za ba kyau a yi shiru a wanda ke shi zai ma zuwa wurin ne don kare da abin da ba kyau bai ma je ba shi bai ma je ba sana shi kai da kaje kai kun saboda ka shi bai ma je ba aka ce ba jikin ya ba sani ba wai yana ganin zai je gaban Allah ya ce ma Allah ayyukan ba ne? saboda ake jefa shi duk wani malin ma bai da alaƙa da malin ita kina ga malin ba ma ko kusa da shi ba san zuwa zai zai ka da ta'awudu billahi min shaitanir ya fara ma bayani to ni ba ma ji bayanin ba wai yana ganin wannan uzuri ne da zai sa ya sheke ayarsa ya kasu sanin cewa ai Allah ta'ala ya halatta kaza ya haramta kaza a rayuwar ta na musulmi akwai halal da haram akwai abin da yake halal ne akwai kuma abin da yake mai haram ne a matsayin ka musulmi to shi bai san ya san ma halallin ballanta na haramun kawai shi rayuwa yake ido rufe babu shirka wannan yayi asara babu shirka wannan yayi asara ba karamar asara ba ce a ce kai addini ga musulmi a cikin addinin ka ba ka da alaka da inda ake karatu ba ka da alaka da wani malami na addini ba ka tambaya ba ka san inda aka kwana ballanta na inda za ta shi kai game da addini kawai dan adawa ne adawa kake da addini duk an ji addini ya gano da irin abu da nan ake ce musu extreme ne wata kan kawai in mutu kuna da yi kai kai dan zafi a kida dan zafi a kida kawai saboda ta kai Allah ya ce a bari Allah ya ce a yi ina ba ta mu yi akwai wanda ya ce kwata-kwata shi ayu ya dan me ma za a zo ana ana al'umma ba ta bukatar hizba inda za a baya mutane hizba kyala mutane kawai sai a zo an hana shi mutum bai san abin da yake daidai ba a kyali kowa a yi kowa ya san daidai a ma mahaukaci na wuce ka akwai hauka cikin wannan mutum aljiru har wasu larabawan ƙauye sun kalli ma zara sun ce mutum ne ya lantara ce wa mahaukacin ƙauye mai sha'ir qur'ani ba ba waka ba wa ma huwa bi qawli kahin ba bokanci bane wa ma sa'ibu bi majnun annabin da aka aika muku ba mahaukaci bane to kaga ashe dukkanin hankali yana cikin mai ruko da addini sabanin ruko da addini shine mai tabin hankali shine hauka Allah ta'ala ga zai da Allah ta'ala ke sarrafa su da abubuwan hinna arba'at ashhurin wa ashr wannan da kwana goma idan balagna idan suka kai adadin wannan kwanaki na wata abu da kwana goma to fala junaha alaikum fima fa'alna fi babu laifi a gare ku ku iyayen mata tunda mijinta ya yaro ta gama idda ku kyale ta sai kwalliya sai an su sa jari da ke don gina ta gamu da wani dan agaji ko dan hizuwa ya taya ko ba ga bane sai ni bai da idan ba ta kwalliya ba ba ta a yi ruwa ko kuma a ce ba da tsafta ko kuma a ce ba ma ba ta domin idan ana idda ba ta ana kwalliya da sai dai ki tsafta ba kwalliya ba duk mutum da mutum tsere ya za ta yi wata wata kwana gun ba ta kwalliya sai dai ki tsafta ki wanka ta yi masu kyau ba da sunan kwalliya ba amma a sa ɗan kunne a sa a warwaro a sa menene sarka a wuya a sa tunare a sa jambaki a farfata hoda a yi kitso a ta da kai a ta da gashi a hau mai man bakin gashi ka za ki gyara ki wuyi wannan duk ana maganar ke ya cika wata hudu bana goma ne ki wannan da ke samu wani Allah ya ne shi mata ke kana rantsuwa ta ka ta sabon kuɗi bayan kuma wata wata gwanon kuɗi wala ba da wani kawai suke jira sai kuma Allah ya mara haka idan ma dai mafarkin ka sai ta tambaye mu da ku a nan ta ta zama lawa zai matsala amma na mafarki sau biyu na Allah ce muka mun da ta zani ba san gani yana zuwa mu abinci masu gaba wanda kuke soyayya suke ba eh, abin ganin wani kwai wallahi ba ke ma wani kwai ke masu ke ma yan yanke yanke yanzu kayan kaka ta gila gida masu ganin ka in ma jan barci ka addu'a take nema wurin malamai mala a sa'a cigaba da samu da addu'a mutumin nan yana ta dawo mani ya mutu zai dawo ya mai yaro to wallahi ni dai warkin shi da ke yi ta san an ce kuma zan kwakwa ne da ya mutu amma bai banda ba har yanzu ni na yake hali ba, take ne mara ke wallahi ya sa kawai kai ne ta gudu ne ka mutu ma Allah ba abin da shi ne da za ka zan bawa mata haka za ka mutu wani aure gidan da ma ka gina ta shiga da nan za ta ta ni ba zan je in bai ka yi da za mu yi aure da ku zo gidana ba ka rika zuwa gidanka wallahi da wani zo a dafa mai abinci a haye kujerar da ka kawo kwano ta dafa mai abinci da kudinka kuma ya aure matanka shike na magana da ka da kuma Allah ji kanka in ka shuka alkhairi ka kwashi alkhairi in ba ka shuka alkhairi ba can sai ka sani ita ne ta gama da sani ta Thank you. kowa da mai baka mata mun yana cikin karatu haka ba mu dalili kullum ya ce yau kwana uku uku wannan a haka kana jaro da sai haka na ka je lafiya kare ka wuri ya yana magana akan abin da mun yi magana har misali na buga cewa idan ka mutu da safe sai matar ka tayo da yamma gobe ta ɗaura mata ta rasu yau ta bar mata kan wata tara da ta haihu awa ɗaya bayan su ta gaba ita ba haka Allah ta ala ce wulatul ahmali wulatul ahmali wadanda ke ɗauke da wulatul ajalu kunna ayyan ba'da lokacin su na illa shi ne su haifi abin da ya su haifi abin da suke da gani shi ne lokacin su na illa samun da duk wannan karatu mun yi mun ci mun ci mun dadda ke wannan kan kowa ne fatawa ne kowa nan yana iya fatawa kan wannan yasa sai da muka wajen kwana biyu ma muna karatu a wannan matsala saboda ilimi ne mai amfani kamar da na faɗa a baya ko ala ijtihad wanda ya rufe bar matarsa za ta yi wata wata kwana goma ana magana ba ta ciki ke da iddar wanda ba ta da juna biyu idan ka miji ki ya rufe ki da ciki wata daya kika ya dora maka dogon zango wata daya ciki kuma ana haihuwa shi a wata tara ne ko kuma wata bakwai ko da haifi bakwai ni ko kuma haifi taranni ko wata ba ko takwas ne eh, anytime daga wata shida ana iya samun ta wata shida na yin ta ba ta ka tawo wata shida na ba su tsari ba cewa ta a gina, ana yi haihuwa da wata shida don eh, wata shida yana yin ta to amma Allah ta'ala ce idan suka kare iddar su suka fita lokacin su na iddar فلا جناح عليكم أيها الآباء لا جناح عليكم أيها الأولياء يا قوة لينتا يا قوة إياينتا يا قوة صورة مدى أولي باب ليس يا قريبكم أي لا إثم عليكم أيها الأولياء باب ليس يا قوة إياي في تركهن أن يتزوجن أقول أن ليس يمكن يا في أولي فإن صابوا أولي ba za ta yi da muni ta yara kuma shi ke da za su gwada zola ta jiran mu kuma Allah kawo mata mutuwa ita ma a ku iyayen su madaura auren su ba ku da laifi ku bar su yi wani wa ya yasalna ma abaha Allah gunna shar'u min az-zinati wal su aiwatar da abin da shari'ar musulunci ta ba ku dama na su ado ti kulliya kuma sun yi turare ne shi ta ba ado shi bil ma'ruf abin da shari'a ta yi da shi ta sala wallahu bima ta'maluna khabir ay wallahu alimun bi a'malikum khabirun bi af'ali Allah masani ne game da ayyukan ku mai ba da labari ne game da fadaka ya san da kuke aiwatarwa kuma ya yi muku tattali a abin da kuka aiwatar zai ba ku labarin abin da kuka gudanar a rayuwa wadda take amin da duniya a ila tafa alayhi khafiya babu wani abin da ke koyuwa da Allah subhanahu wa ta'ala wal in tukhfu sudurakum aw qul in ma fi sudurikum aw in kun goya abin da ke yau ko ku kundo ku faɗa shi Allah ya sani ya sani ya san mai zuciyar da mai tsalla ba ya san mai take warwarewa ya san kullakullan zuci subhanahu wa ta'ala fattaquhu wa atiquhu fi amrihi ku ji tsoron Allah ku yi mashi da'a a cikin abin da ya umurce ku a cikin abin da ya ce ku yi ku yi a cikin abin da ya ce ku bari ku bari Allah Ala shi ke da umarni na a yi shi ke da umarnin abin wannan aya ɗin ba tana magana ne akan abin da ya shafi iddar wafati mutumin da ya rasu ya bar matan shi za su zauna wata hudu kwana kuma suna mashi da bayan wata hudu kwana goma za su yi wanka ta ba ado kuma sun zama na kasuwa ko kuma Allah ta'ala ya ce la tunaha alaikum ba ku da wani laifi ai la isma alaikum fi ma fa'alna fi anfusihin ba ku da laifi cin abin da suka yi a karan kyau kuma ado da kulliya don neman wani mijin da za su wani auren bil ma'rufi amma da abin da kira ta tsara ba kuma zo zama a guru da wuri ba mage da wuri ya ga ko wuri da kan zaku kada zama mage da wuri an yi aure miji ya mutu kuma an shiga shi a a kin nemi wani miji ko kuke wani auren shi ne abin da ya fi alkhairi wallahu bima ta'maluna khabir Allah madaukakin sarki game da abin da kuke aiwatarwa ya ku bayi zai ba da labari zai ba ka labarin abin da ke a cikin rayuwa zai ba ka littafi littafin da zai labarta ma rayuwar ka duka tun daga ranar kama daga haram da kamar da littafin da ka ki da baka karanta littafi ka da kanka ka fa bi nafsika yau alayka kai da kanka za zaka magana littafi yi karatun ta da komai rayuwar ka tun daga ranar kama daga haram da kamar na nan da kanka za ka rika lissafi na yi kaza na yi kaza na yi kaza na yi da kanka ga lissafi ga nan kuma shi wanda ya duba ya ga cewa lissafin hidima ce ta Allah kawai ake yi rayuwar gaba ɗaya farita shi ne daga karantarwar islamiyya ta yara karantarwar islamiyya ta matan aure karantarwar islamiyya ta matasa zuwa darasin masallaci zuwa kaza zuwa kaza zuwa kaza zuwa agaji zuwa aiki zuwa zuwa kaza an jebe ka an mare ka an zage ka an yi ma habaiki duka saboda aikin Allah da gaji duka za ka yi kuma gashi kuma kai yi haƙuri ka doge ka yi tsaye daga ba ba ba a finta ba a yi ba ba na kaba cin zarafi amma bai sa ka yi fi ba kana nan rike da aikin Allah kana tsaye har rayuwa ta zo adar kaskan maniya mutuwa ta zo ta ka kana zuwa na aika a tsaye za ka wai gage ne cikin na zuwa ne ha uku kwar uku jami'a duba karanta littafi na duba ka ta ugar mai da wuce duniya ashe ba a banza ba ji abin da ake jika jika in ni zanantu ka nemi lafi da a ina da san al'amura in sha Allah mun haye ko yi ba yi wannan result din a yi an haye kawai alhamdulillah kai ina na ka kace a ina a yi gidan mu da gidan ni ba ba da gidan gidan wani saboda an ba shi littafin ya duba ya ga na yi jijiyar sanyi na yi kaza na goyi bayan lalata an hana jiji na da haushi na zagi hizba na je wajen hizba na ji ma wannan rubi na yi wajen magana na yi rubutu a facebook na goyi bayan lalata na goyi bayan tsinantaka na yi habaiki na ji mutuncin malamai na je na sake littafi a masallaci na kwanta fanka masallaci na yi kaza na yi kaza ka a kuma kiri da misali gida la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wani irin lissafi ne wannan aka da kirki sai nayi kaza nayi kaza kai dan human right Allah ya ce kar ai kai ka ce human right to ga human right na Allah ya baka human right ya ba Allah kai da fundamental human right ga ba Allah shi ne ake ce mai right ina ne wannan yawon da nake so kai awa yasa Allah ya yi baki al mana kimu ala a kawai yau mun rufa kuna fi inda Allah madaukakin kai dan rashin kunya a kai su kai dan rubuce rubuce da dan yasa ilimin ma rubutun da kake bakaken ya dauki sai larabci lahira da larabci ake magana kan kai maka iyawa ba kuma da larabci ake bayani shi kai shi lissani da larabci ne ke za da yaduwa mai ka kana wa kamar arama ko ka duba ba kuma kai kai ka bai za arama nan kuma ehin ba sun jafara sun hana ko wala sun hana ko daka kuma shi kike sun duba ba ne ne zai duba ba ai li kulli mri'in minhum yawma idin ko ta kai shi ko ta shi shi shi dai ya aiki Allah ka sakamakon kai kuma ta kai aiki ta kai kaje shi ne ya ba baka sakamakon wallahi ya fata ta ku idan wani ya yude ku kazo kana fara da shari'a wai dan hukumar ta bai da wannan duniya shirme ce bal ta za'a wannan humara din arna ne suka tsara tunanin arne ne kake tafiya a kai ba tunanin addini ba ne wai kuma kai gani kike shine ba? wai kai wayayye ne wai ka ma waye kai ka wuce addini sai dai addini ya rika amma wanda ya addini kuma za ta dake iske shi ji muna furada wa ma khalaqnakum awwala yadda muka halice ku Allah ta tara ku zuma inna rabbaka labil mirsad da ka yi wa mu bi Allah kar ka taba yadda wa hidimar Allah wani ya sa ka fushi ka rike ko da wani aboki na wani abu rike ta kar ka fage kai wasa sai ba ka zama abba rike kawai rike addini rike sunna kyale masu ban saura manzo Allah ma kore shi ake daga garin su kai dan an zage ka sai ne dan an zage ka sai ne manzo Allah ma da har ya gama da'awar shi ba kowa ya dani shi a majalisun annabi ma akwai su abdullahi bin ubaydu to mun na munafiki nan yake da rafi na aiki karatu ne shi a magana ta kare ba ta wani ba da yin ce yi wannan malam ta gani dan izala ne amma ni wani abu amma da mutum burge ne wani cikin wadai da zai na burge ka ne rana ma da gani ba zan yi da shi nike yi ne abin da ake ba da Allah ne ba idan burgewa ne ai ba wannan hidima za mu dauka don da ke sanya burge ba da dauka hidimar addini muka da muka rubu hidimar addini ta muke burgewa muke nema aka ce maka in burgewa muke nema mun san hanyar burgewa sai muka yi neman burgewa ka ka taba dauka ana idan a burge Allah ba shi bane fasa fasa babu shi a cikin da in kuma kai ba burge ka wannan nan kuma shi abuwa barke burge shi shar haka take ba manzo Allah har yanzu duniya ba barke ne dan baka so abuwa barke sai kai ka ce ahlus sunna ne hada bani ni dan izala ne to ka kai Abdullahi bin Ubay bin Salul shi gaban annabi yake sallah abun da rafa da magarba da isha idan annabi da liman sa amma ba wanda yake jahon shi gaban manzo Allah to bala da rafa ko kila juma'a ba ka taɓa na ba ka san ma masallaci ne ke juma'a ba in ma ka ba san ka zo ba shi kuma in ya zo annabi ya san ya zo dan yi kun san juna kila annabi sai ko ma san ka ba gayyata gayyaro ko ba ka ba saboda haka ya yan uwa wallahi duk abin da za ka yi ka rike daidai har ka yadda wani waye hutu a kamar addini har ka yadda da wannan mu izala nan muna nan ciki aka yi mu kira mu eh ba mu wani wannan ba mu ko ba mu kulwa ba da ki mu ina mata mu to ne ka wannan ne ke wannan ka ne na Allah kira ne na manzo Allah wa ke shi babu in ka riga mu zuwa he ka mu tahiya mu ci gaba da yi wannan ba ko haka bane ba amma dai a kore ka daga hidimar addini ba wanda ya tsawon zai in ka ce ka shi kada ka ji mu kuma mu ji don hidimar addini ka zage mu ka hantare mu mu je mu yi wa'azi karatun da muka yi da baka yi shi ba duk bala'i ka zai dai zai ka harbe ni ko ka fasa mun kai ko ka ji maroni amma dai karatun baka yi aishi shi baka iya ba in aka dora ka kujerar ba za ka yi abin da Allah ba ko kun ce zama sai ka mishi da abin kuma ka je ta hayaniyar ka ko ba ka bane to ka ga nan kar ka yadda wani ya kusa ne ka bar aikin bima ta'maluna zai ba da labarin kuka ne tunda Allah ke da ba da labari ka bari ya ba da labari da kai ba ba wani da shi ba ba neman yarda wani yi ba neman yarda Allah yi ke Allah tsaya ma Allah Allah mutane masu fassara cewa ba ma dan Allah yake bar kudu su ai so suke kawai ta ce zuwa nama duk ba da Allah wasu ke ku bari kyale su an ji shi Allah ya sani ya san zuciya shi ke da ita abin da ke cikin zuciya na niyya sai ka ta fasara shi a fili yana da cikin kusa kurai da mutane ke sai a ce wasu wani su ai ba ma dan Allah to da wani ma wani ka gano wannan da wani ke wa ya gaya ma maganar zuci ne kai awa me alaka da zuciyar bawa ba a shiga tsakanin Allah da bawa ba shi za ka yi uwa mu riƙe Allah mu riƙe maza Allah mu kankame suna, mu kyale masu kaurayen da wurare Allah ta ala ya kafa ayyukan da muke na tsayi da kuma ya kai mana kusakurar mai dora ma kan daidai idan Allah mana kusa sarki ya kai mu gobe za mu karanta ahkamu shari'a, hukunce hukuncen da aya da take dauke da idan ya kamata magana akan hukunce hukuncen bai kamata kawai mu sha ba kuma sha fa tafsirin muke ba ba tare da mun hukunci daya biyu uku wanda aya take dauke da su abin da na faɗa game da Allah muladan wanda ne kuskure kuma Allah ta'ala mana ya biya, Allah ta mutum ba da gura da rayuwar mu ka da suka addabi wannan kasa ta mu Allah ta'ala ke mana ni ke da ta addabe mu a yanki mu Allah ke mana magani dan uwa da aka dauke tun daga brigadier general Muhammad Kiga da kuma dan uwa a wani hasilin da aka dauke shi a hanyar fassari duka muna roƙon Allah ko sauran musulmi ma suke hannun madadin yan ta'adda Allah ka bayyana Allah ka kubutar da albarkar wannan watan muke albarkar wannan kwanaki masu albarka Allah da girman zaɓi kawo mana ƙarshen wannan ƙarshe ƙarshe na ajihar mu da a yankin mu a jihar mu a ƙasar mu a gidajen mu Allah ka ba mu kariya da kare mu da kariyar ka rabbal alamin don da ke hana shiga mu kawo da tsayi za mu na albarka cikin al'amuran mu za mu na albarka cikin hidimin mu da kare mu daga fara cikin halin gargaɗi kai da mu domin ko kuma har mu da kuma samu da talauci subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta